lillahi raji'un lillahi wa a yau ne muka samu wato rasuwar shahararren mawakin nan wanda yake kasar Nijar wanda ake kira da Mahmud Nadanko Allah ya masa rasuwa jiya sati a kan hanyarsa ta zuwa Kano a daidai lokacin an samu wata waya da suka yi da shi da wata 'yar uwarsa yake gaya mata cewa daga kano zai wuce Legas, idan ya bar Legas zai wuce kwatano daga nan zai wuce ghana to mutuwa ba ta da lokaci allah ya kawo sanadiyya kuma lokaci ya yi muhammadu danda ko mutumin kirki dukkanin al'ummar da ke kano sun yi shaida akan hakan cewa mutumin kirki ne wanda baya da abokin fada ko ina a kasar nijar da kasar najeriya mutum ne mai son zaman lafiya To muna fatan Ubangiji Allah ya gafarta masa, Allah ya rahamshe shi, Allah kuma Ubangiji ya sa aljanna makoma. Sa'annan Allah ya baiwa iyayensa da iyalansa haƙurin sa Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ina so in ƙara faɗakarwa ko tunatarwa akan al'ummar mu na duniya ga baki ɗaya musamman matasa. Don haka mutuwa wajibi ne kuma wannan kira ne ko in ce nasiha ga dukkanin al'ummar duniya ga baki ɗaya musamman matasa kamar yadda na faɗi. Allah Ubangiji ya sa mu cika da kyau da imani idan ta mu ta zo. Allah kuma ya sa aljanna ce makomar mu gabaki ɗaya Ubangiji ya haɗa kafaɗin mu a cikin aljannar Firdausi. Ya Allah muna neman gafara akan dukkanin mu da muke aiwatarwa a ko'ina a ko da yaushe ka kuma daɗa kare mu ka kiyaye mu akan hanyar mu na zuwa da na dawowa a ko'ina a ko da yaushe Allah kai ne mai gafaran dukkanin zunubai muna mai roƙo a gare ka ya Allah ba mu da makoma sai gare ka wato idan muka koma gare ka shine za mu tabbatar da cewa lallai mun yi makoma mai kyawu a daidai wannan lokaci ne kowa zai san ina ne makomarsa sannan kuma wani aiki ka aikata na kirki ko na banza ya tafi ya bar duniya a daidai lokacin da bai sani ba da a ce ya san daidai lokacin zai bar duniya da ba zai ma hau mota ba to ubangiji Allah ya gafarta masa Allah ya rahamshe shi ya sa ya huta Allah ubangiji ya sa halinsa na gare ya shi mu dai mun san Mahmud na danko mutumin kirki ne Allah Ubangiji ya ji kanka ya gafarta maka mun yi kewarka mun yi rashin ka dukkan al'ummar da ke Nijar da Najeriya gabaki daya Allah Ubangiji ya kara mana haƙuri da dangana na rashin Mahmud na Danko gani mai gabatarwa wato Ɗanlami Idris da ke jihar Kano yana mai ƙara ba mu shawara akan dukkanin ayyukan da muke aikatawa wato a matsayin mu na matasa mu zama masu aikata dukkanin ayyuka da suka zama na kirki na alkhairi wanda annabi zai alfahari da mu ranar tashin alkiyama mun gode a ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel mai suna kamar yadda gani a sama muna godiya muna godiya muna godiya